وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى وسع البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى هدوى أولا يمتي ترانا الليتني يومنا عشرين دا تيني كود بيو نعم عشرين دا بيو نيكو دا لا na'am 21 ga watan muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi Sallam shekara 1448 wanda ya daidai da shida ga watan bakwai shekara ta 2026 kamar yadda sanarwa ta gabata a yau da gobe da jibi laraba insha Allah ta'ala za mu daura a cikin wannan littafi da ke gaba gare ku mai suna sifatu ibadur rahman siffofin bayan Allah mai rahama wanda babban malami mala abdurrazzaq bin abdulmuhsin Albadar, albadar hafizahullahu ta'ala wa ra'aku ya rubuta wanda ke gudana a wannan masallaci na mus'ab bin umair da ke lamba 21 layin alhaji umar giwa a nan cikin garin dan bushiya da ke kaduna new millennium city wannan littafi hakika Allah ta'ala ya masa albarka mai tarin yawan gaske kuma mun taba karanta littafin kimanin shekaru biyu ko uku ko hudu ko na abu makamancin wannan da ya gabata amma duba da canjin yanayi da kuma ƙarin buƙatuwa na sake karatun littafin ya sa muka zaɓi mu sake karanta wannan littafi domin da za a ta maimaita shi wurin karatu za ka tabbatar da cewa yan hakan ya cancanta ba za a taɓa ƙoshi da yawan maimaita shi ba sannan yana daga cikin al'adar manyan malamai yawan maimaita karatun littafi fiye ma da so ɗaya a duk lokacin da aka ga akwai buƙatuwan haka da kamar Malam abdulaziz ibn bazin allah ji kansa da ra'ama ya ɗauki kimanin shekara ashirin da ɗaya yana karantar da littafin al'usulun talata kuma littafi ne wanda kun sani fellayensa da wuya ma in sun kai adadin fellayen shi wannan littafi da za mu karanta amma da ya gama karatun littafin ana jiran littafi na gaba sai ce shi ɗin da shi za a maimaita in an gama ce shi ɗin shi za a maimaita kuma da bakinsa yake cewa a tsawon wannan shekara ashirin da ɗaya bai taɓa yin fashi a majalisun ba sai sau biyu Ranan farko ranar da mahaifiyarsa ta rasu abubuwa sun masa yawa sun rinjaye shi bai iya yin majalisi ba rana na biyun ya ce ya manta dalili amma lallai kwanaki biyu ne kadai su ta ka tambaye shi ina dalilin yawan maimaita littafin sai ce to yanzu ne kuka yi magana mai kyau ya ce shi al'usulin salata da kuke gani littafi ne wanda ya tattaro dukkan bangarorin tauhidin da an ba wa tsaye da su ya tsira a littafi ne mai ƙananan shafuka marasa yawa amma duk abin da Allah ke so a yi masa a tauhidi don a haɗu da shi lafiya ya ba mutum aljanna to Allah ya datar da malam Muhammad bin Abdulwahab ya kawo shi a cikin wannan littafi yake cewa sannan abu na biyu shi littafi ne wanda ake so ya zamto ba wai a kallon takarda ba a kirjin duk wani musulmi ma akwai shi ya ce domin yana da tabbacin duk musulmin da aka rufe shi a kabari ya fahimci abin da ke uh, al'usulun sanata ya koyar kuma yi aiki da shi ya ce wallahi ba ya shakka wannan mutum ɗan aljanna ne saboda nastoci na hadisai da alkur'ani duk abin da suka yi nuni zuwa gare shi kenan to kun ga ashe akwai bukatan haka ɗin sannan kuma na biyu daga cikin dalilan da zai sa mu karanta wannan littafi ko shakka ba akwai gurɓacewan yanayi da muke ciki gurɓacewan yanayin da ya shafi shugabanni ya shafi hatta wasu daga cikin waɗanda suke siffantuwa da addini ya shafi wanda suke rayuwar siyasa ya shafi waɗanda suke kasuwanci ya shafi waɗanda suke mu'amala da iyalansu ma yanayin ba daɗi to wannan siffofi da aka kawo cikin wannan sura ko shakka babu ina mai tabbatar da cewa ba za a shiga a fita ba sai ka ji kai ma an zo ka da yake ciki wanda ake buƙatan ko dai ka dage ka rike idan abu ne mai kyau kuma kana yi ko kuma na bukatan ka sauka ka canza saboda kana ka abin da yake ba daidai ba kuma wannan dama shine abin da ilimi kullun yake amfanarwa sannan kuma wannan shine irin tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi masahabbai har ya janyo kuka ga cewa suke da karancin kurakurai kuma suke da karancin zunubai sannan suke da tarin kauna daga Allah subhanahu wata'ala waɗannan siffofi da za ka ji a nan su ne siffofin da sahabbai suka siffanta da su ba su bar doron ƙasa ba sai da Allah ta'ala ce radiyallahu anhu wa radu'an sannan kuma ina ne tabbatar da cewa za ku yarda da ni a yayin da muka gama karanta su cewa duk wanda ya siffanci da waɗannan siffofi to zai zama ɗaya daga cikin waliyan Allah waliyai na gaskiya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa duk wanda ya zama waliyin Allah majidincin addini kuma Allah ya so shi to wannan mutum ko bata masa rai kai Allah yana kushi da kai man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda zai rikici ya fagaye fada da wanda ni Allah nake so na jibinci al'amarinsa to Allah ta'ala ya ce ku fada masa ina raba masa goran yaki tsakanina da shi ba sai ga ashe bayu zuwa ga wasu matsaloli da muke ciki a yau la'alla babu kyawun mu'amala ne tsakaninmu da ubangijinmu da tuni mun samu mafita a ciki da tuni Allah ya kauya mana daga kunci zuwa yalwa a bisa ka'idan faɗinsa ta'ala inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim saboda haka wannan littafi dai in zamu bashi wani suna na biyu ina ga sai mu kira shi paracetamol din matsalolin na yau da gobe haka ce ko to Allah ta'ala ya datar da mu kamar yadda kuka sani idan aka ce daura za a yi ba a tsammanin ba a tsammanin faɗaɗa bayanai kamar yadda ake yin karatu na majalisi na yau da gobe tare da cewa ba a yin gudu mai yawa irin gudun da zai sa a kasa fahimtar saƙon da ake so kuma a isar ma mutane ko musamman akwai na ga ɗalibai da yawa daga unguwar dosa waɗanda suka taho wasu ma nesa da haka kuma mata ne suna da ɗan yawa za mu yi la'akari da nisansu da abin hawa da makamantansu Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya ba mu ƙarfin zuciya a cikin dukkan ayyukanmu ya kuma ba mu azancin magana a yayin da za mu faɗi magana ya sa mu faɗi maganar da yake so kuma yadda da ita to a bisa ƙa'ida ya kamata inda a karanta littafin wani malami a yi bayanin wane ne wannan malamin ko da a taƙaice ne shi kuma malam abdurazak bin abdulmuhsin albadar sananne ne mun sha karanta littattafansa wasu ma muna cikin karatunsa har yanzu mun karanta littafinsa hutabin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada wani hudubobin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma wannan al'ummar a hajjinsa ta ban kwana kafin ya bar duniya mun karance shi mun gama shi shi ma daura muka yi a kwana hudu sannan mun karanta littafin shi ashrul mujibatin lin najati minan nari wasu abubuwa guda goma wanda in dai ka rike su to Allah zai kubutar da kai daga shiga wuta ba ka ba shiga wutar alkiyama mun karanta littafai da yawa dai mun karanta tajridil iman littafin sa ne yanzu haka muna kan karanta littafin sa mai suna wa ridwanul min Allah akbar kuma yadda Allah shine fiye da komai to yanzu ga wannan a matsayin ga littafin sa kusan na shida ko na takwas kenan daga jerin giyan karatun da muka karanta nashi waɗanda suke nan to amma duk da haka kila wani wannan shi ne karo na farko da zai ci karo da karatun abin da ya shafi shi wannan malamin kila kuma wancan bayanan da muka yi sun yi nisa da yawa don haka za mu faɗi abubuwa ƙalla guda hudu ko biyar game da wannan malami kafin mu shiga asalin cikin littafin na farko shi ne hakikanin sunansa sunan shi abdurazak bin abdul ah, bin abdullahi bin usman albadar babansa mahaifinsa har yanzu yana nan a raye Shi ne za ku ji ana ce shek al malami ne babba a madina babba yana daga cikin kibarun ulama wanda suke saura a raye yana da shekaru in ba su haura ɗari ba to suna gab da ɗari da haihuwa shekaru sun riske shi ni Allah ke ni na zauna a majalisin sai na ga kai so biyar ko so shida to amma dai daga bisani wata rana sai ce a tara dukkanin ɗalibansa a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka taru ko yanda kasan ana sallan juma'a da aka taru sai ke cewa yana so ya bada uzuri zai ajiye karantarwa saboda girma ya riske shi ya kula yana manta wasu abubuwa kuma yakan faɗi wasu abubuwa a muhallin wasu to kar a zo ya cakuɗa wasu maganganun wani ya ce ai daga gare shi ya ji ai ta rikici daga bisani sau da haka abin da ya gabatar na karantarwa yana roƙo Allah ya karɓa mishi wanda kuma yake na ajizanci Allah ya ce mishi saboda haka ya ajiye karantarwa gaba ɗaya to wannan ɗansa ne na cikinsa wanda <laughs> dama haka al'amarin yake awwaladin salihin ya da'u lahu to yanzu shi ma wannan malami yana daga cikin malaman da gaskiya duniyar musulunci take alfahari da su Kullum yana yin darasi a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam banda ranar asabar ranar ne kadai na san shi ne yake yin baya yin darasi kuma akwai akwai link da an mutum yana so zai iya shiga mubashar da an fara karatun za ka ji za ka ga notification kuma za a yi littafin inda pdf za a je muku da sauransu su ko ijaza da makamantar wani duk ana iya samu ni na cikin group din sa guda biyu wanda ake waɗannan darussan ko yana karitar da yan uwana ɗaliban ilimi da Su shiga wannan majmu'a din tana da amfani kwarai da gaske muna da link din ga wanda yake sha'awan haka insha Allah to sai na biyu shine al-milad haihuwarsa an haifi wannan malami ranar 22 ga watan Zulqa'ada hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1382 a kalandan boko zai ba mu 16 ga watan biyu 1963 16 ga watan biyu 1963 yanzu kaga yana da shekara 63 kenan da wata biyar a da yau nawa ne ga wata yau shida da wata biyar ba kwana goma shekarar 63 da wata hudu da kwana 20 yau a duniya a ran da muke wannan karatu da wannan littafi na wannan kalanda sannan kuma matsayinsa a kwali na karatu na jami'a yana da digiri ne a nan ya tsaya amma an kaje majalisinsa har professors za ka gani a zaune daga cikin waɗanda nake iya tuna mun zauna a gaban mahaifinsa al'abbas wuri ɗaya a yayin da yake karatu akwai malaminmu malam isa ali ibrahim fantani akwai profeso salisu shehu wanda shine former vice chancellor na sumaila na al'asunanta al'istikama farai da gaske so wannan malamin daga cikin da baka sha'awa da shi shine ko yau ka je madina insha Allah za ka yi yana majalisi a gefensa ko su kujeru guda biyu da ake ajiyewa wasu dattawa ne gashin su gaba ɗaya ya fari abokan mahaifinsa ne baya yin majalisi sai suna hagu da daman kuma ko alaman tari ya ji sun yi sai ya bar duk abin da yake yawai ga lafiyansu sannan yi wata maganan sai juya ya kalle su in suka tabbatar sai ya ci gaba to yi rayuwarsa za ta yi albarka mu kuma yanzu <laughs> wani da ya zo ya ga ya wuce mahaifin a fito da gaza da na hau shi kenan wani ma zai da abin zagi sai malamin directly or indirectly sai ce maka ai malaminmu ne na ibtidaiya ma'ana daga nan na fi karfin shi <laughs> ko malam umar ko ba ka jin irin wannan ana nan da ya to kaga za ka ga a cikin wannan karatun hatta wabi'un da ake koya ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da mu duk wanda ya kankan da kansa ga Allah to Allah zai daga shi ka bari Allah ya ɗaga ka to wannan ɗagawa ita ce ta asali Allah kuma ka taimake mu to sai abu na kusa da ƙarshe shine a wurin malaman da ya karatu ka san wanda bai da malami to fa gamiya yake kenan dole ya kana da malami domin da shi ake ake gane hanya abi Qur'ani da Allah ya so sai kowa ya sa masa tunaninsa ya haddace shi amma ka aiko da malamin da zai koyar da shi daga cikin manyan malaman da ya karatu a gabansu a wurinsu akwai Sheikh Abdulaziz Ibn Baz Allah ya ji kansa da rahama akwai malamai da yawa amma dai na ɗauko mana guda hudu ne ko biyar daga ciki waɗanda suka fi sannuwa a cikin duniyar ilimi a yau na biyu akwai Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimin Allah ya ji kansa da rahama malamin sa ne sannan akwai shi kansa mahaifinsa Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbas mahaifinsa da ya haife shi kuma malamin sa ne sannan akwai Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ina ga ko a haka dai ya haɗa taurarin wannan zamanin <laughs> ya kai inda birnin kif inda lallai wannan kambata ce bai yi karatu ba to suna nan da yawa amma waɗannan su ne sannan sai ɓangaren da shi ya fi mai da hankali da abin da ya karanta da inda da awarta ta fi ƙarfi shine ne alaƙidatul islamiyya duk wani abu da zai gyara ma mutane imaninsu da alaƙansu da Allah kuma duk littafansa da ka gani za ka ga tajjidul iman wato akwai littafi da malam umar da za ka karanta ma mata ko mu shirya daura ta yi sa mu haɗu da mu da matan mu zai kyau sunan littafin da ya rubuta ta'ammulat fi qawlihi ta'ala wa azwajuhu ummahatuhu zurfafa tunani da lura a cikin faɗin Allah ta'ala da ya ce iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam iyayen muminai wannan littafi ya dace tuktabu bima'uz zahab da za a rubuta shi da ruwan zinariya ba yi asara to yana da littafai gaskiya wallafa wallafe da yawa ni dai ba na iya cin karo da littafin safaci sai asalin wato na na buga shi saboda ba a samun su galibi a kasuwa wannan ma da ke hannunku a madina muka samu su shi yasa da kallon bugun kasan ba dan gidanku ba <laughs> eh a madina Allah ya sa muka samu shi yasa kuka kuma gashi nan mun raba muku kaga amfanin ciyar da dukiya wurin da Allah yake so ke Allah ya taimake mu yan uwa ku zo mu je ina ga wannan takaice shine game da malam al-abbad Allah ya kara malam al-badar Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana ya bude littafin sa da nuna fahimtar sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam da cewa bismillahir rahmanir rahim inda littafi ne babba gani zamu ya ce innal hamdalillah amma da yake risala ce in ka kalla ba ta da yawa sai ya bude da yanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya saba bude rasail dinsa idan zai aika su zuwa ga wasu mutane ya ce ina farawa da sunan Allah wanda shi ne abin bauta cancanta a bauta masa ar-rahman wanda ke da yalwar rahaman da kowa ke amfana da ita hadda mai saba mishi ar-rahim mai tausayi wanda zai tausaya muminai su kadai a ranar alkiyama malai ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wato jakadansa wanda Allah ya aiko shi rahama ga bayi baki ɗaya. wa ala alihi haka nan ga alayensa, wa sahbihi da sahabbansa gaba ba tare da togaciya ba wa man walahu da dukkanin wanda ya jibince shi bi ma'ana ya bi shiriyansa mala ce amma ba'ad, ka wannan cikan sunna ce ita ma akwai wa ba'adu, akwai amma ba'adu. wanda ta fi hawa sunnan dodar ita ce amma ba'du malamai sun yi bayani akan wannan Imamul bukhari har babu yin sukunta guda akan babun amma ba'du to shi ma malam yayi koyi da farin jakada sallallahu alaihi wasallam abun kaunan mu malai ce fa inna maqamal ubudiyyati lillahi maqamun azim ko ana aka tashi littafin an gama <laughs> in dai ka fahimci wannan fa inna maqamal ubudiyya wato matsayi na bauta ga Allah Allah ya dai ɗauke ka ɗan ƙwadugon da za ka yi masa aiki to wannan matsayi ne mai girma saboda yanzu kai ko gini za ka yi a ce wane ne nesin ɗin da ke ƙasa za ka ji ka ce kai a jira in wane ya gama ma wane aiki ya zo ya min aiki saboda baka yi da shi kuma aiki zai maka haka nan mace yau da za ka auri mace ka ga wasu aibubbuka kaucewa za ka yi ka nemo wanda take za din ko saboda ka cikin ya yada to haka nan idan Allah ta'ala ya yarda zai yi mu'amala da kai ta bauta to wallahi ya girmama ka girmama wanda babu kamar su barkanku da zuwa so don haka annabi sallallahu alaihi wasallam za ku ga duk inda Allah zai faɗi wani abu mai matsayi da ya masa ko matsayinsa mafi girma za ku ga da kalman ubudiyyan nan yake amfani mafi girman kyautan da Allah subhanahu wataala ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine alqur'ani to zaka ga duk in ya zo maganan qur'ani so da yawa da kalman abdu yake amfani alhana akwai kalman ar-rasul akwai annabi ko duka akwai su amma da ya yazo ce alhamdulillahi an anzala ala abdu ya ce ala rasulihi ba yako ƙara cewa na zala al-furqana ala abdu duk maganan Kur'ani mafi girman ibada ita ce sallah dan da ita ake fara hisabi a ranar alkiyama lokacin da Allah subhanahu wataala zai ba annabi sallallahu alaihi wasallam sallah sama ya hau da shi kuma da zai faɗi bayanin kai shi sama din da kalmar abdu ya amfani subhanallazi asra sai ce mene bi abdihi da bawansa fa auha ila abdihi ma auha kai har sai da ya zo karshe ce abdan idza Sallah. to duk wannan ka duba zaka ga matsayi ne shi yasa ya ce matsayin da in Allah ya ɗauke ka a ka a matsayin ubudiyya to wallahi ya girmama ka shi yasa kar ka taɓa ganin wani da abin da ba bauta bane ya baka sha'awa kai da Allah ya baka bauta masa haka aka gaya mu annabi sallallahu alaihi wasallam la tagurrannaka taqallubul ladina kafaru mini fil bilad Allah ta'ala ce mata'un qalil na yadda jin dadi suke ciki amma kadan in an hada shi da wanda kai na tana dama a matsayinka na bawon Allah to sai malam yace bal huwa ashraful maqamati allati imtadaha Allah biha anbiya'ahu wa awliya'ahu kai ba haka ba bar wannan magana maganan ubudiyya fa Allah ya saka zama bawansa na kwarai shine mafi darajar matsayi wanda Allah ya yabi annabawa da waliyansa na gaskiya da su wa ausafa ahlaha li nafsihi kuma ya siffanta ma'abuta wannan a siffa ta bautan Allah ya jingina su zuwa ga kansa fi ayatina adida a cikin ayoyi ai kasira masu yawan gaske kenan Allah ta'ala ya yi wannan ne tashrifan lahun don ya girmama su ga sabi sun fi kuwa fahimtar wannan ubayy bin ka'ab radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi Allah ya ce in zo in karanta maka alqur'ani ba jira ya ce wata sura za a yi ba wace riwaya za a yi kawai ya riga ya gane kasuwar ta fita ya ce ni dinnan Allah ya kira ni akan al'arshinsa ya ce an mala'ika jibril da sunanka ya zo sai fashe da kuka Sau da ya san kakarsa ta yanke saƙa hakanan nan abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu annab sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi karanta min alƙur'ani ya ce in karanta maka wa alaika unzil alhalin kai aka riga aka saukar ma ya ce ina so in ji daga wani na ya fara karanta masa suratul nisa har sai da zo fadin Allah ta'ala fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wajina bika ala haula'i shahida sai ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuka yana zubar da kwalla yana ce da shi kafak kafak kafak ya isa ka ya ishe ka dan da tsaya hakan to kaga wannan kasuwanci ne wanda in Allah ya jingina ka zuwa ga wani abu da yake so tashrifan girmamawa ne lahum gare su wa ta'liyatan li maqamihim da kuma ɗaukaka ne ga matsayi duk wannan ya fi a tara ma duk wani matsayi na duniya malai ce waƙar da karar lafi azza wa jallali ahli hadal maƙami sharif ausafan adida hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata dangane da ma'abuta wannan daraja da matsayi da Allah ke ba bayansa ya faɗi wasu siffofi nasu masu yawa kaga hikiman faɗin siffofin shine wanda kake ciki ka dage wanda baka da shi ka nemo shi irin neman da kake ma da dala da tuwo hmm? wani ba Allah da sai ce wallahi malam muna son zuwa karatu magi da dawa ne ya hana na ce aikuwa tun ina mai kawaici <laughs> saboda dattijo ne kuma zai fi ganshi ba da kalin hira malam umar amma ta hanyar ya ce maka wallahi dawa da magi sun ana mu zuwa sai na ce mishi to amma fa a lura da wani abu wata rana kenan na ce mai ya ce me abun lura na ce magi da dawa nan tsiyayewa suke ba za su taɓa zama ba saboda ramun sama kake zuba suna fita ta ramun ƙasa sau da haka inda kana jira sai sun an ƙoshi ne ka zo to ba ranar da za a zo za ka ji kyau ana alhakumu ta kaso hatta zurtumul makabir magana ta ƙare an shiga kabar saboda haka yan uwa a dage a yi addini yadda Allah yake so mala ya ce Allah ya siffanta da siffofi masu yawa wa simatin mubaraka da kuma siffofi masu albarka fi nusutin katira a cikin nassosi bi ma'ana ayoyi da hadisai masu yawa wannan ko siffofi da Allah yake faɗi ba haka nan bane liyastahida muslimu fi ittisafi biha an faɗe su ne saboda mutum musulmi yayi kokari ya siffanci da waɗannan siffofi da zai ji ayi da hadisi wal amalu bi muktabaha sannan kuma yayi kokari yayi aiki da abin da suka asalin wato hukunta shi biyayya ga Allah da kuke gani ƴan uwa ba wai yawan me kai ne ya a'a Allah shi so yake yi kawai in yace ka tsaya ga ka tsaya in ya ce ka tafi ga ka tafi in ya ce zauna ka zauna in ya ce tashi ka tashi shi ne abin da Allah ke so ya gwada ma duniya ba don bai sani ba sai da ran alkiyama ya gwada ma duniya wane mabiyina ne sau da kafa shi sa ku gane masa rahama wane kuma an ce ya yayi biyi ba shi sa ku gane masa azaba saboda cikan adalci na Allah subhanahu wata'ala yana daga cikin abin da malamai ke ishara gare shi suka ce hatta daga cikin hikiman rarraba mana lokutan sallah da kuke gani a ce a a zahar an jima a dawo a yi la'asar an jima a dawo a yi magariba an jima a ce a salatu khairun minan nau tashi daga barci kai sallah shi ya fi alkhairi a gare ka duk waɗannan da Allah ya so zai iya cewa kawai a yi raka a goma sha bakwai dukkan da ka so kawai raka in ake so ka je kai abin da za ka yi suka ce ai hikiman shi ne kana cikin gamiyan yin wani abu da ranka ke so sai a ce ka bari ka zo wurin Allah za ka fifita ko ko ba za ka yi ba yana daga cikin hikimomi in ka gama ce ka tafi an jima ce ka dawo a ce ka tafi an jima ka dawo wannan ba zai taba zama ɗaya da wanda za a ce ta hoye kunnin ƙashi ya ki zuwa gobe ga kai an maka ni'ima shi ya ce yana da bakin magana ina fata an fahimci wannan to shine da malamai wannan abadin misali ne yace kuma suna aiki da abin da waɗannan siffofi suke hukuntawa liyanal maqamar rafia saboda su samu su sabon matsayi wanda yake na ɗaukaka wa sharafan kabir da kuma daraja wanda yake mai girma inda rabbil alamin a wurin ubangijin talikai Allah ka sa muna daga ciki sai ma yace wa min abrazil mawadi' yana daga cikin wurare wanda suka fito sarari allati zakara Allah fiha awsafa ibadahu almu'minin wanda Allah madaukakin sarki ya ambaci siffofin bayinsa mu'minai a cikin fi siyaqin wahid a jere tafiya na bai ɗaya. ma ja fi khawatim suratul furqan shine ayoyin da suka zo a ƙarshen suratul furkan. ma'ana akwai su a wurare ayoyi da yawa a hadisai da yawa amma na suratul furkan din su Allah ya jero su ne ba tare da tsincewa ba haka ya faɗe su a jere domin a ƙara fahimtar muhimmancin su malai ce haihu. ta yanda idan ka karanta wannan sura ba za ka fita daga cikin ta ba sai ka tarar zakara ta awsatin Allah ya faɗo su siffofi guda takwas siffofi guda takwas badaha bi daga cikin su ya fara ya bude waɗannan siffofi da faɗin sa subhanahu wata'ala yake cewa wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna kuma da bayin Allah mai rahama alladina waɗanda suka kasance yamshuna suna tafiya 'alal ardi a dauran ƙasa haunan a natse ba tare da hauma hauma da da rashin natsuwa a tattare da su ba ka san shi musulmi ya amsa sunan musulmi ko da ganin shi kawai zaka gane Allah ya cancanci abauta mishi eh sabba annabi sallallahu alaihi wa sallam sukan je su tsaya a cikin mutanen da kwata-kwata ba musulmi a cikin su in sun dade ne sai wasu yan awanni da su saboda su ga mu'amalan su mutanen su ga yadda suke mu'amala wallahi ko wa'azi ne nisa ba za su yi ba kawai miƙiya za su ce kunu amsalana ko zama irinmu malam sai ka ga al'umma gaba ɗaya ta musulunci saboda hun bisi mahu da ka gansu ka ga gaskiya ke sa malamai suke cewa me yasa ba a taskace ƙur'ani haka yayi yawa a zamanin sahabbai ba kamar yadda yanzu Kur'ani ke cikin fallaye da yawa a hannunmu wasu ka ce dalilai ne mai yawa daga cikin dalilan shine ƙur'anin ai zamanin su bai jima da gama sauka ba saboda haka akwai kuma karancin wadata na dukiya da za a yin haka suka ce amma fa tare da wannan mafi girman dalilin ne sa kuga ba a tattara Qur'ani da yawa masahif da yawa a masallaci a zamanin su ba shine su sahabban su ne alqur'ani in ba eh idan batun karatun shi ne yatlunahu ana al-layli wa atrafan nahar suna karanta shi yatlunahu haqqa tilawatihi wa rattilil qur'ana tartila duk suna yi to saboda haka ba za ka samu sahabin da wai shi bai ɗauka a rayuwar shi karatun ƙur'ani na cikin dalilin halittarsa ba ba wannan sahabi saboda ya sa Allah ta'ala ya faɗa mishi daga cikin dalilin halittanka a duniya akwai karanta Kur'ani. wa innama umirtu an abuda rabba hadhihi albalati allati haramaha wa lahu kulli shay a gabe ce wa an atluwa alquran kamar yadda aka umurce ni in bauta ma ubangijin ka'aba kuma haka aka umurce ni in karanta alqur'ani tilawa ko sai ka koya sai ka santa sai ka iya ta to sabai dukan suna karanta alqur'ani Anas bin Malik yace na rayu da mutum hamsin a cikin su yace in dare yayi ina yawo a kusa da gidajen sun ji kaman zakuna ne a cikin gidajen su suna gurnani saboda kiyamul layl yace duk gidan sahabi ana rubugi da qur'ani a cikin dare to Allah ba zai so su ba suka ce to wannan in kuma batun furuci da qur'ani ne a magance sahabi ya riga ka kalli sayyidina Usman bin Affan radiyallahu anhu miƙewa ya rantse ma mutane ce na rantse da girman Allah tun da nake ban taɓa yin ƙarya ba kafin musulunci da bayan musulunci haka ya fara ya ce kuma in ya taɓa yin ƙarya ko wanda sun haife shi a nan su kawo rana ɗaya da ƙarya ɗaya da ya taɓa yi ina na san ko limamin juma'a ne bai kamata wannan didin ba ba ya haƙuri da <laughs> ka san mu kananan limamai ne su ne manyan limamai Allah ya kara muku lafiya Allah ya kara muku tsawon kwana da rayuwa mai albarka to kun ga wannan yana ciki mu je ban so mu tsawaita amma dai an da so ku gane shine suka ce sahabbai su da ka gan su kaga Qur'an yamshuna ala al-ardi hauna da ka gan su shikenan to yace wa fi hada a cikin wannan aya da Allah ya faɗa yankinta da muka kawo ne take ta farko da zamu cimma a gaba dilalatun ala azim ikhtisasihim hujja ne da ke nuni akan yadda Allah ya keɓance su bima dalla alaihi hadal isin na daga abin da wannan sunan na bayan Allah ya gaskatu a kansu min ma'anin rahma wanda yake daga cikin ma'anonin cewa rahama ne Allah zai musu fa bi rahmatihi dan haka yana daga cikin rahaman Allah ne ya sanya fa hadahum lil iman sai Allah ya azurta su ya shiryar da su da imani mu ma Allah ka tarfa mu garin mu nono wa rabbahum kuma Allah ya raine su ya tado da su ala ta'atir rahman akan yi ma Allah biyayya ba'a shine yi nayi bari na bari wani sai kaji an ce ai shi duk komai zai da matsala da an ce ma zai yi to akwai abin da ki ake so kai wani abin an ce eh ne sai ka ce a'a to shine ka yi biyayya wani wurin kuma aka ce aje to karka ce a'a sai ka tafi shine zamto da'a wa husnu taqarrubi ilayhi azza wa jalla kuma wannan ina nuni zuwa ga kyawun su zuwa ga Allah mai girma da buwaya mala yace thumma addada sifatihim daga wannan fa na farkon da muka ji sai Allah ta'ala ya dora yana kidan ya siffofin su sifatin duk wata siffansu da da zamu ji ya faɗa a gaba mabdu'atin zamu ji an fara ta bi ƙaunihi da faɗin Allah ta'ala walladina kuma ne waɗanda kaga da Allah so ba zai ta sune ba maimaita sune din yana nuna ƙaunar, yana nuna kusancin yana nuna cewa sun kasa sun siyar mu ma Allah ka taimake mu wa katama Allah hadha siyaqul karim kuma haka Allah ya kammala wannan jeri mai karamci bi dhikri ma addahu lahum da ambatan abin da ya tanada musu min sawabin azim na daga sakamako mai girma wa ajrin jazil da kuma lada mai yawa jazil ai bi ma'ana kaseer dan haka da lada da za su sabu mai tarin yawan gaske to nan ma kaga gaba ce dai ka fahimci wani abu dan adam a dabi'an shi in dai ka sa shi aiki yana so zuciyar shi na haska mishi to me zai samu bayan aikin shi yasa zakka ma da aka ce mutum ya karbo ko da shi yana da kuɗi sai aka ce wal amilina alaiha wanda ya wahala kanta ku bashi in ba ka ba sai ya hasada mai dukiyar mata <laughs> dukiyar ta lalace ko ta rana sai ya cuta ko ta rana a samu akasi an fahimci wannan to a ɗabi'ar ɗan adam duk da Allah ya isa ya sa ɗan adam ya yi ko ba ce za a ba shi wani abu ba mai imani zai yi ma sai Allah ya ce in kai zan baka kaza kuma zan yi maka kaza to kaga mutum zai dage zaka ga in makaranta ne ka shiga kana jin kaman kayar ka gudu sai ka tuna ai saura wata kaza in an dage an gama in ka gama kuma daga yanzu wa kuma sai dawo da kai baya ba zai yiwu ba malai ce to tunda ko haka ne wajadirun bi kulli muslimin ya dace ga duk wani mutum inda ya musulmi ne shi ya ya faɗi tashi ya shiga ya fita fi najati nafsihi wurin ganin cewa ran shi ta tsira wa sa'adatiha kuma ya ga ran shi ta rabauta sa'ada shine abin da zai saka farin cikin duniya da lahira an gane to ka shiga ka fita da cikin abin da zai saka farin ciki a duniya da lahira ko ba abin da zai baka wannan sai addini yace an ya ta'ammala mutum ya ta'ammal ya zurfafa tunani sosai akan mene akan sifati ibadur rahman dangane da siffofin bayin Allah mai rahama allati waradat waɗanda suka zo aka kawo su fi hada siyak a wannan jeri al mai albarka fa ya'rifaha ya kokari ya san su ma'rifatan jayyida so irin sani irin na haqiqa kamar yadda ta turo maka sako a wasan baka iya bacci sai ka fahimci me tace eh ya shabab malau <laughs> ai haka ne ko eh wani ta zuba mishi vocabulary ya ce tafi da wallahi ku samun shi a AI ya fassara wallahi ka wani yake bai jin yaran fa ni mamaki ina da wani aboki alhadrami dan Yaman ne a Madina muka haɗu da shi bai jin komai na abin da ya shafi Hausa amma sai in sa status a WhatsApp da Hausa sai in ga yi min reply da Larabci sai ce mu a ah, wani ne ya faru da shi sai ce ka amma abin nan kaza kuma duk da hausa na rubuta wata ranar ce mishi kai waya akai <laughs> ya ga kake sani sai ya ce min hanya biyu yake bi na farko akwai abokan shi a jami'a da suke jin hausa in suna kusa sai ce su fassara mishi sai min reflect ya ce kuma haka bai yiwu ba akwai wani app ya min screenshot din shi ya ce a nan nake juyewa in ya ban amsa sai ba in ya karanta mutum ba ka amsa ka ji tsaban bala'i ba to haka ake so ka fahimci hanyar aljanna haka ake so na yi muku mataccen misali ne da rayayye saboda mu gane inda muke so mu je to ma'rifatan jayyida sani mai kyau wani shi kudi Allah ya bashi amma Allah ya sunan shi kace rubuta kai da maka capital letter da small letter kuma ga tarin dukiya sai wani abokin shi yace wai kai to ya akai har turawa take maka aiki ya kake magana da su <laughs> sai ya jawo drawer shi ya dauko dala dollars ne a drawer sai ce kaga wannan ba yaren da ba ta yi. duk wani yare da ka sani wannan tana jin shi kuma ta iya shi to kaga haka ya kamata ya san yaren lahira kuma eh sun ma yasa da zalika sannan mutum ya tashi ya kokari bayan haka fi tahqiqi ha wurin ganin ya tabbatar da waɗannan siffofi da Allah ya ambata ala akmali wajhin a fuska mafi cika to wannan shine tarjaman mala takaice da kuma muqaddima bari mu dauki ko guda ɗaya sai mu takaita in har lokaci ya kai mu malaki a sifatil ula siffa ta farko wanda za mu ji daga cikin waɗannan siffofi yi mata take da as-sakinatu wal waqari wat tawadi'u lillahi azza wa jalla wa li wannan siffa ta farko aya ta farko da za mu ji za ta magana ne akan natsuwan zuci da na jiki da kuma tsankan da kai ga Allah da kuma bayin Allah kasan su bayin Allah in sun haɗu ruhama'u bainahum Eh, in kana cikin muminai saukar da kanka kan sauka duk ɗaya kuke an fahimci wannan in ka je inda za a walakanta addini ne to lana izza wala izza na, muna da shi su ba su da wani to amma in kana cikin wanka, ana so ka saukar da kai kuma ka zanto na tsatse saboda wasu suna koyi da rayuwarka to malam ce qala azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ibadur rahman kuma da bayin Allah ne rahama alladina yamshuna ala al-ardi waɗanda suke tafiya a doron ƙasa haunan a natse wa idan khatabahumul jahilun idan kuma wawaye suka yi musu magana saboda ka san malam zaka yi hakuri kana cikin mutan zaka yi hakuri hakuri kana biyu wani bai sani bane zai tama tambaya ne to kar kai fushi bai sani bane wani ma izgilanci zai ma kai kar kai mai izgilancin ka baki daidai da yanda wani zai dauki darasa in kana so ka fahimci wannan ka duba yadda muke tarbiyyar ƴaƴanmu mun haife su wani dattijo ke faɗa ɗansa yana zaune a kusa da shi wata rana sai ce da shi sai tsuntsu ya sauka akan katanga yace da shi wani yace na'am sai ce wannan menene yace baba tsuntsu ne sai ce haka ne sai ƙara ce mai wani yace na'am yace wannan menene yace ah, baba ai na ce maka tsuntsu ne yace haka ne ya ƙara ce mai wani yace na'am yace wannan ne yace ha baba tsuntsu ne tsuntsu ne ka tambaye ni baba ina gaya maka sai ce to wallahi da kana yaro a katangan nan tsuntsu ya sauka so 34 kana tambaya na ina faɗa maka tsuntsu ne yace to 34 kana tambaya na wannan menene ina ce ma tsuntsu ne amma kai na tambaye ka so uba na hudu ma ka fita to malami shi ya fi dacewa zama fiye da tsohon nan saboda haka abin yake musamman mai da'awa saboda ita da'awa so da yawan wanda suke da'awa ni na fahimci wani abu da'awar su ma ta tasiri sanda suka bar duniya ku kula da kyau za ku gani eh duk malamin da ya da'awa na sosai sosai wasu tun suna rayun zaka ga Allah ya ya yaukaka abin amma da yawa za ka ga wallahi sai sun tafi sai ka ga Allah na ta fitar da alkhairan saboda yana so alkhairin Allah ya cin musu to saboda haka tayi hakuri wa idza bahumul jahilun idan kuma wawaye suka yi musu magana qalu salama sai su faɗa musu magana ta aminci sai su maida musu da abin da yake hankali zai ɗauka in su ba su ɗauka ba wani zai iya ɗaukan wazo to sai malam ya ce in muka kalli wannan aya min sifati ibadir rahman yana daga cikin siffofin Allah mai rahama wa jamilin nu'uti eh, siffofin bayin Allah kai mai rahama afwan wa jamilin nu'utihim da kuma kyawun asalin wato siffansu da kyawun siffansu Shi ne shine zaka taras tawadu'uhum lillahi subhanahu wa ta'ala suna kankan da kai ga Allah maɗaukin sarki in ya yace ayi suna yi dama inma qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu eh, an yaqulu menene ayan kamar na yanke wani abu ko liyakuma bainahum an Kulu samina wa ata'na aw nure ce wala ka ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yastadinu to wani ibadihi haka nan a cikin bayan Allah subhanahu wa ta'ala fayamshuna ta yadda za ka tarar da dagansu suna tafiya bi sakinatin da natsuwa amma yanzu malam mace wallahi ba ka saba an sai dai kai ka kauce hmm? sai kauce mace ma ballanta na namiji namiji kam dama shi ba wani gagarar da sai barar mashin ɗin fa zai danno babu ba ka gani ne ba daidai ba ne ni din na akwai sanda da dadewa ma tun kafin zuwa social media nan wallahi islamiyya nan tafi ina da aji inda zan wuce akwai kwata a gefe gefen kuma katangan gida ne guda biyu bai da faɗin da mutum uku za su iya wucewa in yi yawa mutum uku yan mata ne kusan surai hudu ko su biyar wallahi malam wai su tsaya ne fa ni na wuce sai kawai suka yi faɗi a hanyar gaba ɗaya, kwatan kawai ya rage kuma da ganin su na san da abin da suka kullu haka nan da farajin labiya ta wallahi na shiga kwatan na malam umar wallahi kwatan nan na shiga na wuce sai da na fita na je na wanki ina ji wata cikin ai da bai sauka ba wallahi da ya gatsiya na ce ai sai da matsiyaci za a gatsiya mu da muke da sunna annabi yusufu ai da kun ƙara motsi takalmi na zan kwaɓe man fita a gudu Allah ba ku haƙuri ko kuma malam umar yawa shi imani in ka same shi kake dai kwaci fi yanda za a yi kawai ka tsere da shi Allah kuma ka taimake mu ka tsare mana imanin mu da mutuncinmu ya Allah to wannan daga suna tafiya da natsuwa wa tama'aninatin da natsuwa irin na jiki da na zuciya wa qar dukkanin su dai na dauka waɗannan ma'anoni guda uku nan wa hada tawadu alladhi zahara ala malai ce wannan shine kankan da kan da ya bayyana a cikin tafiyar su wa hay'atihim da kuma yanayin su ma na jikin an kalle su ma huwa wannan abin da kaga ya bayyana inna ma huwa tamaratun wani kyakkyawan sakamako ne an ce samara shine ƴaƴan marmari kamar mangwaro ta nuna ce ɗa mai kyau mai zaƙi. to ka ne za a ke fassara shi da kyakkyawan sakamako min simarin iman daga cikin kyakkyawan sakamakon da masu imani suke samu wa asarun kuma wani gurbi ne da ake iya gani a gane min asarihi na daga gurbin imani cewa wane yana da imani daga cikin alama kenan Ana ne Abbasin to kaji manya sun magana abla dan abbas masanin tafsirin qur'anin wannan al'umma ya faɗa ya ce fi ƙaunihi ta'ala dangane da faɗin Allah subhanahu wata'ala na wannan aya da muka karanta inda ya ce allazi ne yamshuna alal auna hauna su waɗanda suke tafiya a doron ƙasa suna tafiya cikin natsuwa ai abin nufi shine bid'a in ka gansu za wani wuri to za su je ma Allah da'a ne ko da ko abincin da za je kasuwa za nemo abincin cin kaga ai dama yana cikin da'a shi ma halal za su nema suna da lada an fahimci wannan ko kuma za su karatu ko za su da zumunci ko za su sulhu tsakanin wasu wanda suka samu damuwa wanda wani yana daga cikin abin da ya kamata malam Umar nake ga mu zo mu tunani mu samar da shi akwai wannan matsalolin sosai na rashin jituwa tsakanin al'umma da yawa gaskiya to duk wanda ka san kana da tasirin da za ka iya hada wata tazara da ta faru ka shiga ka hada saboda yana daga cikin mafi alkhairu abinda Allah ya faɗa a doron ƙasa la khaira fi katirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas Allah ya kawo sulhu tsakanin mutane a cikin mafi alkhairin haɗuwa da mutane ka iya yi a doron ƙasa so da aka ya kamata mu duba wannan da akwai barakoki da dama gaskiya suna na a gidajen aure suna tsakanin ɗaliban ilimi suna tsakanin ƴan duk suna na to duk inda ake ga akwai inda za a iya tasiri a kokari a saboda ita haduwa karfi ne rabuwa kuma rauni ne Allah ka hada mu akan da wal afaf malam dan abbas Allah ya kare da a gare shi yace ayar mun tana nuna inda suke da kamewa wa tawadu da kankan da kai kamar inda ya fito a cikin imam tabari a tafsirin sa ga yace inda ya fada yace wa min mazahiri tawadihim yana daga cikin abin da ya bayyana na kankan da kan da mu'minai suke da shi bayan Allah na kwarewa sakinatihim da natsuwansu annahu shine cewa zaka gansu in wajahu fi tariqihim ba'd ahli ahli safahi, idan wasu daga cikin wawayen mutane suka fuskanci hanyarsu suka fuskance su da wawanci wal jahl da wauta fa innahu zaka tarar da su mutanen kirkin nan nahu. suna yima masu wautan nan da shirme magana ne bi kalamin sadidin da magana madaidaiciya min as-safahi wa salimin wanda ta kubuta min as-safahi daga wawanci wal jahl da wauta kai ko wani tsuntsu ko kan gidansu zai yi <laughs> in suka yi zagi sai ka ce qala rasulullah shikenan ka rama zagi <laughs> an fahimci magana sai ai wani kaza kaza sai ka ce Allah ta'ala ya ce kaza sai ai kaza kaza sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza in sun wuta nan kai shi in ka ji ka zai ɓaci ka tashi ka bar wurin ka huce a ci gaba ina fata mun fahimci wannan wannan yana daga cikin abin da annabawan Allah suka siffanta da shi ba sa maida ma wanda ya musu wauta da magana irin ta wauta idan muka duba suratul a'raf mu gani inda Allah ta'ala ke cewa wa ila adin akhahum huda kun tuna ayar ko haka nan adawa mun tura musu dan uwansu annabi wane annabi hudu ya kala yace da su ya kaumi ibudullah kaga fa shi da alkhairi yanzu ya ku mutane na ku bauta ma Allah malakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani abun bauta fiye da shi wanda ya ba ku alkhairi afala tattaqun yanzu ba ku ji tsoron Allah ku bi Allah da takawa ba kaga wannan da alkhairi yazo ko da sharri ya ce shi su bi shi cewa ya su bi Allah karshen ka gane cewa ma ba san rai a harkansa amma qala al mala'u alladhina kafaru min qaumi sai masu fada aji masu an yanka na farko kenan ko suka faɗa daga cikin mutane suka ce inna lanaraka fi safaha kaji ba mu dai muna ganin ka cikin wawanci ne wa inna lanadhunnuka min alkadhibin kai mu muna tsammanin ma kai cikin makareta kake da ya tashi <laughs> in kai ne me za kai eh <laughs> wani ba Allah muna bayar university 2002 <laughs> wata yarinya tana sa matsatsin kaya komai na jikinta yana bayyana kawai ya zo ya yi mata wa'azi ya yi mata nasiha ya mata nasiha wallahi gobe kawai da ta za sai ta sa kayan da na jiya ma kawai na mutunci ne ta zo da abin da ya fi wannan shi ne kawai sun <laughs> zuwa aji da aka tashi break ya ce ka zagi ya yi ban son faɗi zagi irin ya ce ka za ka zawanci ke kan dama ka kike da kyau sai ta ce wa ne ba ce ka ce haramun bane ce ai ba irinku ku Allah ya ce ka ba ke kam Allah bai sai hana ki ya ce wallahi ke ta daban ce wallahi kake bari wallahi kake bari ai irin wannan dama wanda ba su da kaza da kaza ne ne ta ce wani abokin mu Ahmad ne limamin masallacin mata ya fusata yazo ce da shi wani ya ka gaya mata Allah kuma yau ka ziga ka san ta ɗauki zigan nan yake tun ba za ta aljanna ba sai mu danna ta wuta ba dama Allah ya ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir saboda haka mun dora ta inda take son zuwa kaga wannan <laughs> ba irin wannan ba irin wannan Allah yake so ba wannan ba shi daga cikin abinda Allah yake so kaga annabi shi da ya tafi ya ce ya qumi laysa bi safa ya ku mutane na ni ba wawa bane ina sani walakin ni rasulun min rabbil alamin ni dan sako ne daga ubangijin talikai uballigu kuma risalati rabbi nawa kawai kitarwa ne wa ma alayka illa albalag ko yace abinda nake kenan to kuma akai kamata mu rinka yi a wannan gaban <clears throat> bari in kirayi yan uwana musamman waɗanda Allah ya jarabe mu da shuhura a social media yana da kyau mu inganta da'awar mu kar mu biye marudin followers da trending da sauransu wallahi duk abinda muke yi zai maimaitu bayan mu. zai dawo to idan ba mu bar ma mutane abu mai nagarta na ilimi ba za mu zo mai nadama za a zo lokacin da yanzu ba follow ba comment da like muke nema ba lada muke nema a kabari to kuma in ya zanto an bi rudu wannan ladan fa ba zai samu ba Allah ka ba mu karkin zuciya to ko mu je ko wa hadha ma'ana qawlihi azza wa jalla mala yace wannan shine ma'anan nufin fadin Allah subhanahu ta'ala wa idha khatabahumul jahilun idan waɗanda suke masu wauta suka yi musu magana qalu salama sai su maida musu da amsa cikin aminci ai abin nufi ƙaulan za su faɗa musu magana ne na bihi min itin, wanda a cikin sa sun kubuta daga zunubi wallagwi da yasashiyar magana mala yace bi haza! waɗannan fa bayin Allah na kwarai da sanadiyan wannan shaida da Allah ya yi musu ne qad jama'u li suka tattara ma kansu suka samar ma kansu as-salamata min afratain kubuta daga tuntube guda biyu ka samar makansu hanyoyin kubuta daga wasu tuntube guda biyu da ake yi na farko shine afratar rajul sun kubuta daga tuntube na rijili na ce rajul ko kuskure ne afratar rijili tuntube da ake yi na kafa tunda ya ce yamshuna alal ardi hauna suna tafiya sannu a hankali kaga ba su tuntube ba sannan kuma wa lisan da kuma tuntube na harshe saboda sun ce salama kaga na su ma a zo a kama su a ce sun ce wai baki kike yanka wuya to muminai ba sa wannan kuma yanzu mu kaga shine abin da yafi ja musamman abin da ya shafi mutuncin mutane yanzu zaka ga wasu mutane suna aikin kirki wani bai taba faɗin kirkin nan amma ran da suka yi kuskure malam sai ka ɗauka duk duniya ba fasiki kamar su kuma wannan ba adalci ba ne. asali ma Allah bai so a bayyana laifi a sarari don kar wasu su koya la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl in ya zamto laifi ne ko ka boye ko kai wa'azi ko kai addu'a shikenan shikenan malike qala ibn al-qayyim to ga manya sun zaka ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rahama ya ce walamma kanat al-asratu mar'aram asratain a yayin da ya kasance tuntuban da mutum ke iya yi a rayuwa kala biyu ne asratul rijli akwai tuntuɓe na na ƙafa wa lisan da wanda ake yi da da harshe a sakamakon haka ja'at ihdahuma qarinatul ukhra sai Allah ya kawo a cikin ayar ta zo ita ce abokiyan tafiyar yar uwarta bi Allah ya gwama su a cikin aya ɗaya suna makwabtaka da juna Sai qaulihi ta yadda in muka kalli ayan da kyau a cikin faɗin Allah ta'ala zamu gani yadda ya ce wa ibadur rahman da kuma bayin Allah masu rahama alladina yamshuna kaga maganan Kafan. su ne waɗanda suke tafiya cikin natsuwa alal ardi a doron ƙasa haunan a cikin natsuwa wa idza qaqabahumul jahilun idan kuma wawaye masu wauta suka yi musu magana qalu kaga anan shine tuntube na biyun da mutum ka iya yi shine qalu salama sai su faɗa musu magana ta aminci malai ce fa wasafahu malai ibn qayyim yace sai muka ga Allah ya siffanta su bil istiqamati fi lafazatihim suna da daidaito a tsayuwa akan abin da suke faɗi annab sallallahu alaihi wasallam hadisin imamu eh, imamu ahmad yake cewa ba abin da ke sa a kifa mutum akan fuskansa a wuta a ranar alkiyama sai abin da harshen shi ya ja shi. in kana tsaye filin kiyama mu dai Allah ya sa kar mu gani Allah ya sa mu cikin life mauna hasisa mu wuce a guje ba mu san an yi ba amma idan wanda suka ga an je goni ya faɗo wuta ta fuskansa to kakka tambaya harshe ya ja shi? da kaga mutum fa ta fuska a wuce jahannama ya fado to harshe ya kawo shi to yace zaga suna da tsayuwa akan harshen su ba ta sake shi wa khutuwatihim hakanan a tafiyan su ko wani ya ce ustazi na tafiya ne da larabci to mun ji larabci a yaren qur'ani ne in ma haka ne fala yuqabiluna aljahilina wasufaha mala yace ba sa fuskantar masu wauta da wawaye bi mithli jahnihim da irin kwatankwacin wautansu ko jahilcinsu wa inna ma yu'riduna anhu a maimakon su fuskance su abin da suke shine yu'riduna anhu kau da kai suke ba ta kula su ba ta biye musu wa yukhadibunahu wannan akona abu da ta faruwa a makaranta na na ɗauki darasi akan wannan nani muke da taklina irin housekeepers masu kula da da yara to yaran da suke pre nursery yan kananu akwai kibiya ajinsu amfanin tibin shine superhead ake koyar da su ɗaya bayan ɗaya to in kana koyar da wani control ɗin sauran yana malaman yawa duk da su biyu ne to sai a sa musu wani ko katun ko wani fim wanda ya daidai da abin da ake koyar da su a aji ɗin <laughs> kun fahimci magana sai su waɗancan su tagalci da muraja'a da shi shi kuma wannan ana kula da shi to akwai wani katun da Allah ya sa musu sai sunan shi Sara ko YouTube kaje kai eh ya na ya sunan ma su'udu wa tara kwarai da gaske duk mai makaranta ya kamata ya yi browser wannan zai taimake shi kwarai da gaske to suna tsananin son wannan katun din wannan matan ta ɗauko ‘ya'yansa an tashi ta kawo musu su bakin gate a ce suna zuwa gate wundan suna can wurin gate ta baya sai suka ji kawai an saka su'ud din nan an tashi ita ta kai su gaban amma yaran nan sun juya sun koma aji sun koma aji mutumin nan ashe barista ne lauya ne matan nan ta kusan haifan shi kai ta ma haife shi kawai shi yana fatsaye a wurin wai cewa mai aka musu cikin mota kuma ka da ba kai cikin mota an kawo su kuma shi ya koma cikin motan ya zauna to shi ne ya zo wallahi dinga zagin matan nan mani zagi ta uwa ta uwa haina cewa ta san shi waye ba rista ne da kala da kala da kala. a ta gari ina zuwa ka gaya mu ce to in yaran sun zo kar su shiga aji a kira shi saboda fahimta kan an mai laifi ne kamata ya fara cuta ba ba yake zage ta ko mata mutunci ba karshe dai nace mishi to yanzu admission yaran nan suna hannun wannan mai aikin da ka zaga in ba ta yadda su shiga aji ba wallahi mun sallame su ke saboda kai ma lauya ne ta ce kafan doka kuma kai ka cika fom kai kala kai kala karshe dai in takaice muku sai na dama abin saboda ne mai nasiha sosai wallahi sai na dama ya ji dama bai yi ba sai ce a za a yi na ce ga ta ka ba ta haƙuri in ita ta haƙura ni mu ba mu da matsala mu ba mu kai ma ba ita ce to shi ne matan nan ta zo ana tana buɗan baki ta ce malam duniya ce ta. ɗa kuma na kowa ne ni tun daga jiyan na cire a raina Allah ya musu albarka ta tafi tana kwalla ta tafi shi ma kai tashi yana kuka yana dama to kaga irin wannan Shi ne ƙalu salama gaske kenan karshe kenan ce mishi kuma kai fa barista ne amma kaga wanda kake ce mata illiterate yanzu ta koya maka rayuwa ka gani Allah shiryar da mu baki daya to yuriduna anhum suna kauda kai gabarin su yakhatibunahum bi kalamin salim in sun tashi musu magana sukan musu da magana wanda cike cike da aminci min hadhihi al-afat wanda ta kubuta daga waɗannan al-afat shine illoli ko laifuka fa yadfa'una al-isa'ati zaka tarar da bayan Allah na kwarai suna tunkuɗa mummunan aiki ne bil ihsan da kyautatawa takan amfani da mummuna su kawai eh, su kawai da mummuna saboda innal hasanati yudhibna as-sayyi'at kama qala Allah azza wa jalla kamar inda Allah mai girma da buwaya ce, wala tastawi al-hasana hasanatu wala sayyia kuma kyawawan abu da munana ba za su zama ɗaya ba inji Allah ta'ala ko idfa billati hiya ahsan Allah madaukin sarki ce to ka tura mummuna da abin da yafi kyau bai na ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim yayin nan sai ka ga wanda tsakaninka da shi yake gaba ne tsakaninka da shi sai ya zamto maka kaman wani masoyi ne na kudda kud wa ma yulqaha illa na sabaru babu ko waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake wa ma yulqaha illa alladhina sabaru babu kuma wanda Allah ta'ala ke baiwa wannan kyakkyawar dabi'a sai wanda suka yi hakuri wa ma yulqaha babu wanda Allah ke ba su ita illa zu hazzin azim fa wanda suke da babbar rabo malai ce fannasu ya tafa ku yi hakuri in gama ne an ce minti biyu ko in tafi da sauri fannasu dan haka nan mutane yan uwa ya tafawatuna fi akhlaquhum suna samun fitiko a cikin ɗabi'unsu da halayensu wasu kan fi wasu wani na da haƙuri wani bai da shi wani na da mutunci wani bai da mutunci wani yana da kyauta wani marowaci ne haka mutane suke ko da hasan da husaini ne kana iya ganin bambanci wa ta'amulatihim haka na mu'amalolin mutane wasu nasu da daɗi wasu kuma wayyo Allah ne akwai wanda ɗabi'ansu alhamdulillah wasu kuma subhanallah mun an fahimci me nake nufi tafawutan azima ko mai girma wal wajibu al muslim dan haka dai abin da ke tilas akan mutum in dai musulmi ne shi shine bi husni diyanatihi fal wajibu ala al bi husni abinda yake mafi kyawu ga musulmi da kyawun addininsa wa jamili akhlaqihi da kyawun ɗabi'unsa shine an yata an yattasifa yayi kokari ya siffanta bima zakarahu Allah da abinda Allah ta'ala ya ambata an ibadi an ibadir rahman dangane da bayin Allah masu rahama fil ayati sadiqa a cikin wannan aya da ta gabata fa yaqabilu al-isa'ati bil ihsan ta yadda za a same ka kana tun kuɗe mummunan aiki da kyakkyawa in amma mummuna karama da kyakkyawa wa ya tawazu ala ibadillahi azza wa jal kuma ka kankan da kai ga bayin Allah na kwarai mahma kanat akhlaquhum ko da ko ya dabi'un su yake me yake nufi ko da masu saban Allah ne kar ka zo <laughs> laifi ka ce musu <laughs> kai musu wa'azi irin na gayu malamin mu malam Qasim Amin wanda ya an tara yan wiwi ana musu ana musu nasiha ogan kawai ji imani ya shige shi sai ce to kowa sai ya rinka ba da kuɗi malam sai a kar ai maganan kuɗi sai ce malam ai ka san annabi ya ci kaza kaza kowa a nan ko kalmar ba zan iya faɗin ta ba shi yana nufin irin manzo Allah sallallahu alaihi ya fi kowa to amma ka sa ko ni har yake to ai ya ci kaza kowa to wannan yaran ya faɗa shi ma to kaga wannan ko wanda yake laifi ne dan yau ka ga kai gobe ya maimaita karka gaji karka gaji kai ta hakuri wallahi wata rana zaka ga shine abokin aikin ka malamin malam Isaac Almadani Allah ya ji kansa da rahama akwai mutane da yawa waɗanda daga jangul na busa hayaki malam suka dawo masallaci suka koma makaranta sai da suka zo suna daga cikin kumati sunna suke ɗaukan dakon addinin su kai inda wasu ma wanda ba aka farkon rayuwar rayuwarsu take ba Allah bai ba su wannan daman ba to haka ake yi kuma dama ai kai Allah ya ci ka tunatar ba ka tirsasa ba ba ka sa ai dole ba ka zama mai ɗabi'a mai kyau abinda kai sai Allah ya taimaka malai cewa yan bagi qabla zalika sai dai ya dace gabanin wannan an yasta'ina billahi mutum ya nemi taimako da Allah fi umurihi kulliha cikin al'amuransa gaba daya wa an yad'uhu kuma ka rinka roƙon Allah saboda wallahi shiriyar nan kyauta ce daga Allah wallahi na karanta wani rubutu na larabci da ya bani sha'awa wai balaraban ƙauye ne yana zaune ta kace da shi tasfati wa an tahsinu du'a za ka iya yin addu'a mai kyau ka kyautata addu'a <laughs> ya ce mai zai hana sai suka ce udu ulana yi mana addu'a to muji wallahi wata abu ya faɗa malam masansan da na fashe da dariya saboda murna ba malamar ka san me yace yace ya Allah ka ba mu kyautan musuluncin nan ba tare da mun roke ka ba kai ka taimake mu kawai muka gan musulmi ya ce to ya Allah karka hana mu aljanna alhalin mun roƙe ka mana ka ya wuce nan <laughs> in har ka iya ba mu musulunci ba tare da mun roƙa ba to ga mu muna roƙonka aljanna mun san mun samu kuma in zaka sa ka fara sa umar shehu zaria shi kenan <laughs> aljanna ta alaja da ku ko kai kake so kira kan kira ka ba in mun hada ciki ma yi bayani <laughs> to shine ma ya faɗi wannan ya ce mutum ya nemi taimako ga Allah ya rinka roƙon Allah an ya hadiya huli a sanin akhlaq Allah shiryar da kai da kyawawan ɗabi'u wa an yasrifa anhu sayi'aha kuma ka roki Allah ya kawar maka da munanan ɗabi'u a rayuwanka ko kana laifi kar ka fasa roƙon Allah wata rana zai amsa kama tabbata an nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya tabbata daga manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi annahu kana yaqul cewa ya kasance yana cewa fi du'a'ihi a cikin addu'ansa na al-istifta na buɗe sallah yakan ce ihdini li ahsanil akhlaq ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga mafi kyawun ai dabi'u la yahdi li ahsaniha dan ba wanda yake ya shiryatar da ni zuwa ga kyawun dabi'u illa anta face kai ya Allah wasrif anni sayi'aha Allah ka kawar da mayagun su ga bari na la yasrifu anni la yasrifu sayi'aha illa ant ba wanda ke iya kawar da mayagun dabi'u su barbawa sai kai a ƙarshe malai ce wa kana nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya kasance yurshidu man kharaja min baitihi yana kira yana nuna sarwa yana wa'azi yana jan hankali ga duk mutumin da ya sa kafa zai fita daga gidansa ya je wani wuri ko da ko masallaci ne an ya kula kakka yadda ka fita daga gida face kai wannan addu'a ka ce Allahumma ya ubangiji a'udhu bika ina neman tsari da kai an abilla ni dinnan in na fitan zama sanadiyan wani ya face ya bar gaskiya ya bar abin da kake so ka yadda da shi au uballa ko wani ni ya ja a batar da ni in sauka daga kan shari'a in dawo gidan nan ba kan shari'a ba Allah ina neman tsarinka au azilla ina neman tsarin ka daga zamiya ta yau da gobe au uzalla ko in sa wani ya zame ga barin gaskiya au azlima ko in yi zalunci ni in je in zalunci wani au uzlama ko wani ka iya zalunce ni Allah karka ba wani iko ya zalunce ni musamman masu ɗauke mutane ko zubar da jinin sunna au ajhala Allah ka tsare ni daga in yi ma wani wauta da zai sa ni in dawo ina nadama au yujhala alayya kuma ka kare ni daga wani ya mun wauta irin wautan da bai dace ba mala yace wa fi hadha du'a a cikin wannan addu'a ya ku yan uwa al-mubarak mai tarin alkhairi shine mubarak a cikin ta akwai tatinun lil'ab kariya gabawa an yakuna minhu jahlun ya kasance daga wurin shi an samu yayi wauta alal akharin ga wasu mutane wa an yaslima kuma a cikin mun fahimci addu'an cewan abawa ya zamto ya kubuta jabir karbo an kuwa shi ma ya samu ya kubuta min jahlil na alaihi a kan wasu su masa wautan su ma to wannan shine darasinmu na farko kuma a kansa za mu takaita insha Allah ta'ala sai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe kuma sai mu dora daga inda muka tsaya insha Allah akwai yan uwa abokan da'awa da yawa a wannan wuri wanda Allah ya azurta mu da su wanda da ya kamata mu ba su mu ba su lokuta ko da mintuna gaskiya su yi bayani da Allah dai zai mana hakuri ko mun zo rufewa gaba daya sai mu saurari kalmomin su a lokacin sun riga sun ji da abin da aka yi an kai karshen sa <clears throat> sai ya zamto ya zamto kamar najwa ranar ƙarshe ba za mu karatu mai yawa ba yana da kyau <clears throat> yan uwa su san yan uwan da muke tare da su ake haɓaka ake da'awa a wannan masallaci mazauna wannan anguwa to za mu so mu ba su wasu mintuna da za su amfane mu a wannan lokaci insha Allah ta'ala ya zamto zumunci ne kuma da da'awa insha Allah Allah ya saka muku da alkhairi ga sunan da dama ba za a bace sunan ku ɗaya ba sai Allah ya kai mu ranar kowa za ku ji da sunansa da kuma kalmomin da za mu ji da gare shi sai dai akwai waɗanda su ya kamata musu jinjina ta musamman akwai malam shamil nasir usman wanda ke ɗan uwa ne daga jihar gombe shi kam a gombe yake amma ko bacci baya raba mu da shi ina ga da wuya ayi awa goma malam shamil bai mun magana a facebook ko a ko a whatsapp ba haka ne ko tare da wanda kuma ɗalibi ne ga ɗan uwa abokin tafiya wato alaramma sadiq bala doma wanda muka yi tafsirin ƙur'ani tare da shi a jihar gombe kuma ɗaya ne daga cikin manyan limaman musabaka na ƙasa baki ɗaya a limamai na ce ku alƙalai ko ya hakuri na ku sabawa da limanci <laughs> ɗaya ne daga cikin alƙalai na musabaka na ƙasa baki ɗaya malam shamil su daina tare da mu tare da shi da malam aliyu bashir aliyu shi kuma daga adamawa yake daga yola shi yana kusa da su malam abakan muftar yola yana ganin dai su kan gaskiya ko sallama tun da yau za su tafi ne suka ji za a yi dauran nan suka ce sai sun tsaya sun kwana a Kaduna saboda salarci daura kuma yanzu gobe da sassafe insha Allah za su kama hanya su koma gida ina ga ku taimake ni kan ko da minti biyu mu ba su su gaita da ƴan uwa ku inda dai dama ce da ta samu eh, ina ganin wala mu fara gabatarwa Mikael ku ba mu koda kujeran mu dake cikin nan ku ku sauri kai ka sai ta tsako Allah shamil muna godiya Allah ya saka muku da alheri Allah kuma ya mai da ku gidajen ku lafiya cikin aminci suna cikin uwa da muke fafutukan da awa da su a jihar Gombe in na je Gombe wallahi da yawan su ko bacci ba su yi wasu ma inda nake kwana nan suke barin iyalan su su dawo muna tare da su ko kwana nawa zan yi sai na baro Gombe kuma hakan nan nakan sha kindirmo na mai rai da lafiya ma na umar <laughs> da malam Shamil bismillah ko gaisawa kai da yan uwa saboda lokacin ya ja insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له من يضلل الله فلا مضل له ومن من يضلل الله فلا هادي له من يهدي الله فلا مضل له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا انت وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله مره ثانيه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته wato yana daga cikin kwarjini da kuma falala da kuma ɗalittaka da kuma malinta da ke yana gaban babban malamina ko kuma babban malaminmu gaba ɗaya na jina jini ce ina ta ja kuɗa kuɗi wata haja a duk ɗalibai ne a nan ga malaman can a zaune wani yana daga cikin abin da ya sa idan kana gaban malaman ka bai kamata ka ce wani abu ba kawai ka zanna ka saurara amma tun da malamin ya ce in ce wani abu a matsayina na ɗalibi kuma bako wanda ya kawo ziyara to malam umarni ya bani ba wai shawari yake bani ba ya ce in ta in ce wani abu hakika wani daga cikin mazana garin kaduna suna kwasan garabata na ilimi da kuma ainihin romo na ainihin sunna wanda kamar yadda malam ya faɗa ko da yaushe ina bibiya a facebook da kuma whatsapp kusan yana daga cikin koda ba zan buɗe status din kowa ba na kan samu lokaci in bibi status malam daga farko zuwa ƙarshe saboda na san ko ba komai insha Allah na san ba zan rasa abubuwa kamar guda goma abin da ya sama wanda zan fa'idanci da su ba wanda kuma za su kasance haske wanda za su kasance za su san jamin wasu abubuwa na ɗabi'u na wanda nake alhamdulillah Allah tare da shi dan kuma malam eh, Mika aboki abokina ne kwarai da gaske shekaru masu dama kuma wanda da ikon Allah ta sanadiyan shi mun kara ainihin samun kusanci da malam kwarai da gaske dan ban so in kira malam directly ba nake to ban kira shi saboda ya faɗa wa malam akan zamu zo kuma ban son in tafi ban gaishe da malam ba na shigo garin kaduna sosai amma dai wannan kayan din shine nake gaskiya ya kyautu in tsaya domin in gaishe da malam Allah ya sani ina son malam domin Allah kuma ina son malam domin Allah saboda sunna da kuma ainihin addinin musulunci wanda yana da kyau kuma ka ga mutum a ce suna maka da Allah to in na ga malam gaskiya ina ƙara samun nutsuwa kuma yana tuna mini da ainihin mai yana tuna mini da magabata yana tuna mini da sabon bala sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mana imani Allah kuma ya kara mana da sabaki sai kuma na nasiha na ga ɗan uwa na ɗaliban ilimi wanda shi ne zan ce mana man salaka tariqan yantani fihi ilman سهل الله له به طريقا الى الجنه ina gaba bukatan sai a fassara wannan hadisi sai kuma ayan da Allah subhanahu wataala ke cewa wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri min alkitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim siratal ladhi la ilaha illa huwa ala ila allahi tafsirul umur wannan ayan ba sai na fassara su ba sun isa eh, to ainihin mana wa'azi da tsara gane girman muhimmancin halartar ainihin majalis na ainihin gidi Allah ya da mu ya samu kuma addinin da dauki ya taimake mu ya kara ainihin riko da hannayenmu da kuma ainihin zuciyoyinmu wurin ainihin gudanar da ayyukan alkhairi har ya samu kyakkyawan cikawa mu kasance daga cikin wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa'budu rabbaka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 جزيت خيرا وكفيت allah ya يساك da alkhairi a to kamar yadda na faɗa tun farkon fara karatun mu akwai mata da suke daga nesa ba mu sun lokaci da ɗan nisa amma dai za ku yakuri akwai dan uwa da suka zo tare mala aliyu bashir aliyu daga adamawa mala aliyu sai ka zo kun sallama kai da yan uwa insha Allah daga bisani sai abu na karshe da za mu insha Allah ne likin yawon iya kan nan iya haka ne ta kuma ka kware ni wani ka zamu kullun rama na ma da karatu zan rama assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ni daga adamawa ke yake muna tare da malam shamil na yake muna tare da malam shamil ni a ɗan adama ne amma ina nan kaduna hmm. ina nan aiki a nan masha Allah da ya zo sai ya ce min za mu zo wajen malam daman ya san ni masoyi malam ya san ya san ina jin karatun malam duk da yake dai ba koyaushe ba amma dai ina jin karatun malam da ya ce min zai zo wurin malam na ce a wannan ai yama zuwan shi kaduna ina kaduna amma ban taɓa zuwa wurin malam ba amma da ya ce zai za mu zo wurin malam sai ji na kamar yanzu na zo kaduna

akwai ɗaya daga cikin iyayenmu malamanmu shugabanninmu na wannan anguwa ne malam aliyu harun Shi ne babban limamin masallaci alusuna na wannan gari mu ɗinnan 'ya'yansu ne ma'ana riban abin da suka shuka ne su ne iyayenmu su ne malamai su ne jagorori mu mabiya ne kuma ɗalibansu to kuma kun san yanzu muka yi ta karanta almubarak almubarak albarka albarka to gaskiya bai cancanci mu tashi a wannan wuri shi yana zaune ba face sai ya sa mana albarka mun canjin kalmominsa wanda zai mana lissafa ta alheri da sanya albarka wanda ko hakan zuwan kadai girmamawa ne da kuma abun da farin ciki gaskiya ba za mu iya sai dai abun da kawai yake cikin zukata haka muna roƙon babanmu kuma malaminmu mala ali haruna da ya gabato ya mana 'yan kalmomi na godiya da fata alfairi ga wannan majalisi kuma gare mu ɗaliban ku 'ya'ya a gare ku sha'an Allah eh, eh, eh. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا الحمد لله الحمد لله muna godiya ga wannan majalisi da muka samu labarin yau za a yi ko mun ji daɗi ƙwarai da gaske Allah ya saka ma da alheri kuma Allah ya ƙara hasken wannan al'amari a gare mu da yan bayan bamu gaba ɗaya ya tambayin da sami na ce za a maida ne ya ce an ba mu a'a ai da zai mai dum in aka da saka da ya ma ne yana ya wannan shine abu kawai na ƙarshe shine da Allah in mun ga yanayin lita da mu rika fara karatun karfe nawa kuke ga ya kamata ka fara hudu da rabi ko biyar saura karfe nawa ake tsaye da sallah hudu da goma to za mu yi kokari mu rika fara hudu da rabi kamar yin lokacin zai fi mana idan mun gane bi za mu iya turmi biyu minti arba'in da biyar biyar so biyu saboda mu kammala shi kar ya wuce mana laraban sai mai haka yau da gaskiya mu ne da mana jinkiri gaskiya mota ne ta tsaya mana hanya to a kasa ma dai muka muka dan motsa jiki muka kariso a yi haƙuri insha Allah za mu yi ya zanto an kiyaye lokaci din Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ishaq ah, da Allah ku hakuri akwai cikin mata da suke nan waje yanzu na a kowace baiwar Allah da cikin mu ne ta taso tana zuwa tana kan hanya ta kusa isuwa ka kira ta aka ce mata 'yanta guda biyu duka sun yi hatsari sau da haka muna roƙo Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya tsare su daga dukkan wani abu wanda yake abin ƙi ne mu kuma da muke nan Allah ta'ala ya tsare mu